السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا شنو كسرنا هذه أرى تكون سورة النور الدين إبراهيم إسلام بسم الله الرحمن الرحيم النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي والسلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha sha hudu kenan ko sha biyar sha hudu ga watan sha'aban shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na goma ga watan goma shekara ta dubu biyu da uku miladiya idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in cif a cikin wannan sura mai albarka suratun nur yau kuma za mu tashi farkon aya ta arba'in da ɗaya a cikin surar wannan kuma shine darasin mu na hudu ke na hudu kenan a cikin surar ko na biyar darasi na biyar mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات حقا كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير وبيجي ألم ترى shin baka da masaniyar anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard cewa lallai Allah madaukakin sarki yusabbihu lahu man fis samawati wal ard abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kalsai gaba ɗaya na halittu na yin tasbihi a gare shi baka da wannan sanin baka da wannan ilimin malaka wa min at-tasbihi salatul mu'minina taw'an yana daga cikin dangin tasbihi sallah da ana kiran sallah da suna tasbihi wa sabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون لفظ التسبيح أتكين آيوين نقود أبيو لا نجل صلى كي تسبيحي دقوديا وبنجدنك هو تصافيا لقوة يمتي سنة لفظ التسبيح تكين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون نعرف صلى الله عليه وسلم فسبحان الله حين تمسون wato tasbihi ya tabbata ga Allah lokacin da kuke kaiwa yammaci wato kenan sallar magariba da isha'i wa hina tusbi'un da lokacin da kuke shiga asubahi wato kafi kenan sallar asuba kenan wal hamdu fis samawati wal ardi wa atiyan da lokacin da rana ta karkata kana dab da faduwa da asar kenan wa hina tuzhirun da kuma lokacin garjin azhar kaga sallar azhar kenan sallolai guda biyar ake nufi da tasbihi a cikin wannan aya da haka alam tara anna allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard ba ka da masaniyar cewa Allah ne wanda duk abinda ke cikin sammai da kasa ke yin tasbihi a gare shi illa iyaka mummanai na yin tasbihi bisa ga zabi kafirai ko ala tilas inuwarsu da safe ta karkata zuwa ga yamma dan su jira ga ubangiji da yamma ta zuwa gabas dan su jira ga ubangiji aw mu'minuna yusabbihuna Allah ko kuma abinda ake nufi da ayar mummunai kaɗai. wa anhum abbara biman da su aka kawo kalmar man alamtar alamtara anna Allah yusabbihu lahu man allati tadullu ala al-aqil wadda ke nuna masu hankali aw al-uqala wato taron masu hankali kenan wal kufar laysu uqala kafirai ko shiga cikin kalmar man tunda su ba su da لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون إن إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا to su ba za su shiga cikin kalmar man ba fa hum kharijun an musabbihin su suna fitewa ne daga cikin masu tasbihi fa ka annahu yaqul ayar dai kamar tana cewa ne idza aba ghayrul uqala min an-nas an yusabbihu Allah idan marasa hankali cikin mutane suka yi suka kin tasbihi ga Allah wa ya tadu bi nurihi suka ki shiriwa da haskensa fala yadurruna illa anfusahum ba wanda za su zalunta sai kawunansu su fa hunaka man yusabbihu lahu ta'ala min al-uqala fi as-samawati wal-ard akwai waɗanda suke yin tasbihi ga Allah sama da ƙasa a cikin sammai da cikin ƙasa wato cikin masu hankali kaga kenan mala'iku a sama aljanu da bil adama mummunan cikin su a nan ƙasa wala yuhsihim illa Allah ba mai iya lissafi adadin su sai Allah wa tayru safatin lafazin at-tayr malaki jam'u ta'ir jam'i na kalmar ta'ir na nisan tsuntsu guda daya tayr ala wazni fa'al ta'ir ala wazni fa'il ya da dama akan samu wannan a cikin harshen larabci jam'i ala wazni fa'al mufrad ala wazn fa'il kamar ar-rakbu jam'i na rakib war rakbu asfala minkum at-tayr jam'i na جمع لنا صاحب السفر جمع لنا سافر أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر وتكاد جمع لنا kamar yadda tsayirun dukkan su ala wazni fa'al fa'al fa'al wato ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ke cikin sammai da kasa suna yi masa tasbihi haka kuma tsuntsaye halin kasancewar su safati suna masu shimfata fukafukan su ai ba su tatun hunna suna masu shimfata fukafukan su a sama su ma dan tasbihi ga Allah kullun qad alima salatuhu wa tasbiha kullun kowane daya cikin halitta sama ko kasa ko cikin dangin tsuntsaye da sauran a sauran halittu qad alima salatuhu hakika ya san yadda yake sallarsa wa tasbihahu kuma ya san yadda yake tasbihinsa wallahu alimin bima yaf'alun ubangiji masani ne dangane da abin da mutane suke aikatawa malaka fihi taglibul aqil a cikin wannan magana cewa ya fa'alu da akwai rinjayar da bangaren masu hankali walillahi mulku samawati wal ard mulkin sama da mulkin kasa duk ba ɗaya na Allah ne ai kullu ma fihi ma mulkuhu abinda duk ke cikin mulkin Allah ne wala yakhruju shay'un min mulkihi ba abinda ke fitewa daga cikin mulkin Allah wa ila Allahil masir ya zuwa ga Allah ne makoma take ai al marji'u makomar mutane da halittu gaba daya fa yujazi al muti'a bis sawab wal afiya bima yastahiqu min al iqab sai sakamako da lada ga wanda yake mai yin da'a kuma yayi sakamako da zunubi ga mutumin da dama ya riga ya aikata laifi a gidan duniya wannan aya tana nuna girman mulkin ubangiji ta yadda dukkan halittu suke yin tasbihi a gare shi sannan kuma da ubangiji yake alam tara lafazin tara asalinsa tara ne fi'li mudari'i na tara wanda ke mutallal akhir bil alif sai lam ta shiga cikin sa sai zanto lam tara sai zanto majzumun bi hadhihi al akhir ita kuma lam din sai hamzatul istifham ta shiga cikin ta alam tara yayin da duk aka samu irin wannan tarkibi alam nashrah laka sadrak alam naj'al lahu aynayn alam tara anna allaha ya'lamu man fis samawati wal ardh alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra duk irin wannan tarkibin duk inda zo cikin alqur'ani ga fi'ilin tara wanda yake majzumin bilam ita kuma lam tun dakhalat alaiha hamzatul istifham a irin wannan yanayi lam takan mayar da fi'ili mudari'i sai zama madi ina fata an fahimta hamzatul istifhamin da ta shiga sai ta mayar da lam daga kasancewarta harafi da ke korewa zuwa ga tabbatarwa domin a cikin hamzatul istifhami akwai nau'i na kore zance kamar yadda a nan akwai kore zance to korewar korewa sai zanto isbati kenan nafi nafi isbati sai zanto ma'ana sa alam tara anna allaha ma'ana qad ra'aita kada alimta anna allah alam nashraha laka sadrak ma'anahu sharahana laka sadrak alam naj'al lahu aynayn yani ja'alna lahu aynayn alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra qultu laka innaka lan tastati'a ma iya sabra sai zan to ba nafi bane nafi nafi isbatun to ita kuma tara wanda filin madin sa ra'a ya ra'a ya ra kenan ra'a filin madi ya ra mudari ita ar-ru'ya din ko to ar-ru'ya al-basariya wato gani na ido ko ar-ru'ya al-qalbiyya ganin zuci ganin zuci ilimi kenan to anan Allah yake ce da manzansa alam tara shin sai mu ce shin baka gani ba ko kuma shin baka sani ba wato ra'a anan ru'ya ce ta gani ido ko ganin zuci ganin zuci wanda ganin zuci nasa mai ilimi alam tara shin baka da masaniyar mun ce ma'anarsa shine kana da cikakkiyar masaniyar annallaha ya lamu lahu annallaha yusaddu lahu man fi samawati wal ardh kana da cikakkiyar masaniya cewa ubangiji ta ala halittun da ke sama da kasa duk tasbihi suke masa to sai manzo Allah ke da cikakkiyar masaniya shi ya san halittun ne ma gaba daya ya samu wannan masaniyar ne sakamakon wani wahayin da aka saukar masa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura babu wani abu a daina tasbihi ga ubangiji sai dai ku mutane ba ku gane tasbihinsa wannan aya tana cikin suratul isra suratul isra'i kuma makiya ce ta riga suratul nur sauka tunda ta labarta wa annabi cewa komai na tasbihi ga Allah a ce annabi na da wannan ilimin da haka sai a ce da shi alam tara anna Allah ya'lamu lahu man fi yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wa tasaffa ina ba fatan kun fahimta sannan shi tasbihi ko zan zanto tasbihi a aikace da furuci kamar yadda kai zaka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko ni in ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim tasbihi a maganta kenan wadansu malamai suka ce shi ake nufi ana wadansu malamai suka ce a'a abinda ake nufi da tasbihi a nan gurin sallamawar dukkan halittu dangane da kadaitakar ubangiji da kasancewar kasancewarsa shine mahaliccin su sawa'un sun faɗa hakan da baki ko su faɗa ba dole sun sallama Allah zai musu inuwa da dare ya lullube su da shi ko da ba sa so ya kuma wayar da galansa a daidai lokacin da kila wani bai so garin ya waye ba ina ma an kara masa minti 30 Allah zai saukar da ruwa a daidai lokacin da kila ba haka suke bukata ba ya kuma yanke shi a daidai lokacin da suna da bukata shi ba sa iya kare shi dan a lokacin da ba sa so ba sa iya jawo shi a lokacin da suke kwadayinsa to kaga dole sun sallama wa ubangiji a nan sai ya zanto da mummuni da wanda ba mummuni ba kowa yana karkashin wannan ilahiyya din ta ubangiji da kudura da rububiyarsa abin da ya zartarto da kowa sallah idan ya turo iska ba yadda za mu iya kare ta har sai ta kai ta dangana inda Allah ya kaddara ta duk abin da Allah ya kaddaro na rashin lafiya ko haɓakan arziki ko talauci haka yake sarrafa bayi da shi mun mu da kafiri kowa ya sallama ba wanda zai iya cewa ba haka za a yi bai canja wa iska da rashin tinta ta koma wani wuri ko ya hana rana fitowa ko ya hana ta faduwa ko ya hana dare zuwa ko ya hana gari wayewa yardar bawa da wannan da sallamawa sa shine tasbihi din haka wadansu malamai suka ce to me dalilin da ya su yi wannan fassara dalilin da ya kai su kai wannan fassara saboda suka ce Allah ce alam tara anna Allah yusabbihu lahu man lafazin man ya shafi kowa ke ya shafi kowa da kowa man fis samawati wal ard wanda ke sama da wanda ke kasa wato da mummuni da kafiri da aljan da mala'ika da bil adama domin shine mantan take nufi waɗanda suka suka ce tasbihin baki ake nufi to kaga zahirin ayar am ne amma ma'anarta ba ha sai zan zanto amun da bihi khusus ko kuma amun dakhalahu takhsis am ne gamammen lafazi amma kuma waɗansu ke bantattu ake nufi da shi domin sune mummuni mummunai dan sune suke yin tasbihi sannan kuma sai sauran halittu su ma suna yin tasbihi amma mummuni ana yin tasbihin sa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim amma da garu da itaciya da ruwa da halittun da ke cikin ruwa da wanda suke bako ba a jin tasbihin su amma hakika suna yi Allah ce walakin la tafqahuna tasbihahum kar wani ya ce sallamawar waɗannan halittu game da yadda Allah ke gudanar da su shine tasbihin su lalle suna yi sai dai ba a ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ji yadda shi tasbihin duwatsu ya ji yadda shi tasbihin tsakuwa ya ji yadda shi nishi na nuna bege da kutukulan dabino yayi lokacin da manzon Allah ya kaulace masa yana da kututturen dabinan da yake hawa ya hudu ba lokacin da aka gina masa mimbari a masallaci sai baya hudu ba a kansa sai ya rinka yin kara yana koge har sai da manzo Allah ya rungume shi a sai kenan aljamadat waɗannan daskararrun halittu da muke ganin ba su da ruhi irin da bil adama su ma suna da irada irin tasu suna da kudura irin nasu suna da tasbihi da zikiri da salati irin nasu sai dai yadda al'amari yake walakin la la tasbihu ko ku san tasbihin bayan sun yi amma wanda ya sani ya ba ku labari kuma dole ku gaskata ina fata an fahimta ina jin wannan ya fito da ma'anar aya amma da Allah ce kullum kada alima salatahu wa tasbiha kowanne hakika ya san tasbihinsa ya kuma san sallarsa wane ne ya san tasbihin nasa ya san sallarsa malam tafsir suka magana guda biyu Wadansu suka ce dada alima fi'ili madi din alima fa'iluhu damirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Allah hakika kowanne cikin halittu Allah ya san yaya yake sallarsa yaya yake tasbihinsa waɗansu malaman suka ce a'a alima din nan fili mazin sa shine huwa din takdiruhu huwa muqaddar bi amma yaudu ila man yaudu ila man ay kullun mimman fis samawati wal ardi ya'lamu kayfa yusalli ya'lamu kayfa yusabbih kowane halitta daga cikin halittun da ke sama ya san ya yake yin tasbihin sa ya san ya yake yin sallar sa a nan sai zanto shi halittar ne shi dan adam din ne ko ko aljan ko mala'ika ya san ya tasbihin sa yake ya ya sallar sa yake ina fata to cikin wannan fasarori guda biyu ko dai mu ce Allah aka dingina wa ilimin Allah ya san tasbihin sa ya san sallar sa ko shi mai yin tasbihin aka dingina wa ya san yadda yake tasbihin sa ya san yadda yake sallar sa wata ma'ana cikin guda biyu za ta fi dacewa da juna cewa ubangiji ta Allah ne ya sani ko ko mu ce shi mai yin ibadar ya sani ko shakka babu zai fi rinjaye ta fuskar ma'ana mu ce shi mai yin ibadar ya san sallarsa ya san tasbihinsa ya san ya da an tambaye shi ya kace tasbihi zai bayani ko da ne ko ba da ba zai faɗa ya kace sallah zai bayani ko da ne ko ba da ba saboda me suka ce idan mun ce Allah ake nufi ya sani to a ƙarshen ayar ta Allah ce wallahu alimun bima yaf'alun Allah masani ne game da abin da suke aikatawa to kaga ya zama maimai kullun qad alima Allah salatahu wa tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun mai mai ne sai zanto kamar tawkidi ne wannan amma idan muka ce kullun mimman fis samawati wal ardi qad alima salatahu wa tasbihahu wato wallahu alimun wa huwa sabur jumla wannan jumla ce wannan jumla ce wannan tana cin gashin kanta wannan tana cin gashin kanta mun sha ko faɗa anan gurin cewa malamai sun ce idza daral kalamu بين التوكيد والتأسيس idan har zance zai so ya kawo kan cewa karfafa wata magana da yake ta baya ko kuma a'a sabon zance ne ke kawowa to mun fi kyawa da ke shi akan at-tasis shine mafi rinjaye sama da ke shi akan mai tauhid to kaga idan kace kada alim Allah salatahu jumla ce da zaman kanta wallahu alim wa yafalun jumla ce da zaman kanta ba tauki tauhidi bane ba ta'sis ne amma kullum kad alim Allah taqaddara Allah tasbihahu wallahu alimun sai zanto menene توكيد والتأسيس أولى من التوكيد الله سبحانه فهمت والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير ملك abin da ke cikin sammai da kasa don Allah ne kuma ya zuwa gare shi makoma take sai Allah ya mai aya ta gaba an tawa anna Allah yuzji sahaban فترى الودق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيجيب به به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد بنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار التي ألم ترى abinda muka faɗa a can shi ka maimaita a nan shin baka da masaniyar annallaha yuzdi sahaban ubangiji ta'ala shine wanda yake koro da girgije ay yasuquhu bi rizqi al izja shine sauko shay'i bi suhulatin wa yusr koro abu ko jawo shi a cikin natsuwa a kwanciyar hankali ba da galate ba baka da masaniya ko kuma shin baka ganin ubangiji ta'ala ne ke koro girgije Sun thumma yu'allifu bainahu sannan sai ya hau hawar da sashi kan sashi ay yadummu ba'dahu ila ba'din ya daula sashi kan sashi wani daga nan wani daga nan sai a hada su wuri guda har ya haɗe ya kauri fa yaj'alu al-qifa al mutafarriq fa yaj'alu al-qifa al-mutafarriqa qita'atan wahida sai ubangiji ya mayar da yanki yanki da yake rabu da juna ya dunkule ya zama yanki ɗaya dunkulalle thumma yaj'aluhu rukaman sai ya hawar da sashi kuma akan sashi shine yaj'aluhu rukaman domin ar-rakmu shine ja'alu shay'i ba'dahu fawqa ba'd dora abu wani sashi kan wani akan ce rakama yarkumu rakman ana dora abu ko jama'a yajma'u jam'an kenan an gane ko fa yarkumuhu jami'an fa yaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khasirun fatal nan da nan sai sun yi sabani wajen fassara ta wadansu malamai suka fassara shi da ruwan sama shine alwadik wadansu malamai suka fassara shi da walqiya yayin da ubangiji ta'ala ya hada girgije wannan daga can wannan daga can ya hada su da juna suka yi kauri ya dora wani kan wani fatar alwadika sai ka ga ruwa ya kharuju min khilalihi yana fitowa daga cikin tsakiyarsa ko kuma fatar alwadika sai ka ga walqiya ya kharuju min khilalihi tana ketowa daga cikin tsakiyar wannan girgije tana walau wato ko fasar alwadak da ruwa ko fasara shi da walkiya ko wanne aka yi wa yunzilu minas sama'i min jibalin ubangiji ta'ala na saukarwa minas sama'i daga sama min jibalin wadansu irin duwatsu fiha min baladin a cikin duwatsun yana fitar da wani abu na kankara ai ba ba'dhi daga cikin sashi na duwatsun kenan fa yusibu bihi man yasha sai ya saukar da shi kan wanda ya ga dama wa yasrifuhu amman yasha ya kawar da shi daga kan wanda ya ga dama ya kadu sana barkihi yazhabu bil absar sana barkihi kallon walqiya na wannan hadarin ya kadu ya kusa da yazhabu bil absar kamar ya tafiyar daga nan mutane lokacin da walqiya ta haska sai ga kamar ta dauke maka ganin ka gaba daya yuqallibu Allahu al-layla wan nahar Allah na jujjuya dare da yini yati bi kullin minhuma badal akhar yakan kawo wannan a madadin wannan wadansu awa sha biyu dare wadansu awa sha biyu rana shine yati bi bi kulli wahid minhuma akaba al akhar yakan kawo wannan a bayan wannan wannan bayan wannan shine at-taqlib din wadansu malaman suka ce at-taqlib din shine wani lokaci ya sa wannan ya tsawo wancan ya zama gadere wani lokaci kuma aka san haka wannan din ya zama gadere wancan ya tsawo ma'ana ubangiji subhanahu wataala na jujjuya dare gurgurdan da yaso inna fi zalika lalle a cikin sarrafa dare din da juya shi ko kawo canji tsakanin dare da rana tsakanin yini da dare la ibratan akwai akwai izina da dalili mai jan hankali li ulul absar ga ma'abuta basira aila abil basair ga masu basira ana qudratin Allah ta'ala bisa ga cewa lalle ubangiji mai kudura ne wa mulkihi bisa ga mulkin ubangiji ma fi samawati wal ard cewa shine mai mulkin abin da ke cikin samai shine mai mulkin abin da ke cikin ƙasa Ba anan gure da muka lura da irin wannan aya alam tara anna allaha yuzji sahaban sahab mun ce girgije duk da lafazin sa mufrad ne amma da yake ismul jins ne yana daukar ma'anar jam'i domin ismul jins yana daukar ma'anar jam'i kamar da Allah ce al insan kaga ai mufrad ne amma al nan tana nufin me jinsi na bil adama me yasa muka fahimci jinsi na bil adama da Allah ce innal insana lafi khusr sai me istisna'i illa allazina amanu wa amilus salihat inda al insan din baya nufin ma'anar jam'i da ba bukatar sai an yi togaciya a cikin jinsin amma sai Allah ya yi togaciyar Allah zai da amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri to haka sahaban wato zai kenan duk da guda ɗaya ne amma ana nufin girgije da yawa ubangiji ta ala ke koro su ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودك يخرج min خلاله wato zaka ga cewa girgi wato walkiya ko ruwa na fitowa daga cikin tsakiyarsa daga daga sasannin sa khilal jam'i na khalal kamar yadda jibal jam'i na ne dabal wato jirin kalmomin iri ɗaya ne ta fuskar wazani na larabci wa yunazzilu min as-sama min jibalin fiha min baradin ga min har guda uku ta farko min as-sama ta biyu min jibalin ta uku min barad duk malamai sun yi da cewa lafazin min as-sama min dinnan tufidu ibtida al-ghaya daga ina ne ubangiji ta'ala ke saukar da wato ainihin ruwa ko kankara mina sama daga sama amma fadin min ta biyu min jibalin ko dai mace tabayyiziyya ce ko kuma ita ma ibtida'ul ghaya idan an ce ta ziyya, wato ba duka duwatsun da ke sama bane Allah ke saukar da su wannan sashi daga cikin duwatsu sai zanto min baradin kuma ita ma kuma li bayanin jinsi ne wani irin duwatsu ne da ke sama ɗin Allah ke saukar da su tare da ruwan sama min baladin kankara ne ba ma'ana dai abinda ayar take nuna wa irin yadda girgije a sama ke ɗauke da ruwan sama haka kuma yana ɗauke da manya-manyan duwatsu na kankara wannan manya-manyan duwatsu na kankara ubangiji ta'ala yana saukar da su wani lokacin tare da ruwa ɗin don ba dukkan ruwan sama bane ke zuwa da kankara sannan kankarar wani lokacin ta zo ta yadda ba za ta cutar ba za ta lahantar ba kanana wani lokacin ta so ta manya manya za ta iya fasa gilashin mota za ta iya yau dan adam lahani za ta iya lalata shuka da amfanin gona to wannan abin da Allah yake saukarwa ko duwatsu na kankara da ke sama wanda Allah ke farfasa su ya saukar da su tare da ruwan sama shine ce fa yusibu bihi man yasha wa an amman yasha sai ya saukar da wannan kankara kan wanda ya ga dama ya kuma kautar da ita daga wanda ya ga dama domin saukar da ita ba rahama bane bai ta kankara din idan ta sauka akwai nau'i na azaba musamman in ta zunto manya manya wa yasrifu wa man yasa ya kautar da ita daga wanda ya ga dama shi da zama zan fayyaci bu bihi sai ya zanto lamirin da ke cikin bihi yana koma zuwa ga me barat an gane ko waɗansu ko suka ce a fayyaci bu bihi lafazin da ke cikin bihi yana koma ga me alwadak fatar alwadak ya karbi min khilali fa bihi aibil wadati man yasha wa yasrifuhu an man yasha sai ya saukar da wanda sai ya saukar da wannan ruwan sama ga wanda ya ga dama dan ni'imtarwa ko ya kautar da shi daga wanda ya ga dama dan jarraba da azabtarwa domin idan ruwan sama ya sauka ni'ima ce idan an kautar da shi ba saukar da shi a gari kuma ya zama mai hukuma ita kuma kankara aka san haka idan ta sauka musamman manya manyanta sai ya zanto azaba ce amma idan an kautar da ita ba ba saukar da ita ba sai ya zanto kautar da ita shine mai ni'ima shine rahmatullahi kowanne da ikon Allah ne kuma shi ke yin abin da ya dama wato kenan kaga anan mulan ruwan sama yana sauka ne da kudurar ubangiji da iradarsa girgije ubangiji ta ala yake daukar nauyin tura shi ya rinka tafiya yakan aiko iska dan ta jaji amma saukar da ruwan daga cikin girgije din da kudurar ubangiji subhanahu wataala ne duk wanda abin da ke nuna wa fadin mulkin ubangiji da fadin kudurarsa da fadin iradarsa wato kaga wannan ya ci karo da tunanin mai tunanin ko binciken mai binciken cewa asalin ruwan sama wato ainihin a al'adance teku ne ke ɗaukan tsumi idan teku ya zafi ya zafi sai ya yi tunari yayin da tunarin ya sama fa ya takawwani minhu suhubul katifa sai waɗansu irin giragizai manya-manya su ginu a sakamakon wannan tunari na teku daga nan wurin kuma sai su zubar da ruwa su masu wannan tunanin wato sukan tsame hannun ubangiji ko kudurarsa cikin gudanar waɗannan al'amura suna ganin abin yana tafiya ne bisa ga al'ada literally ne haka abin ke gudana amma musulmi masu wannan ilimin abin da suke ɗauka cewa ubangiji subhanahu wa ne ke gina wannan girgide din in ma yana da alaka da tilirin teku to tilirin ba shi ya taso ba sai da faɗin Allah ta'ala kun sai tunanin bai rikide ya zama ruwa ba sai da faɗin Allah ta'ala kun kun bai tafi ya sauka a wani gari ya ki sauka a wani gari wani wurin da yawa wani wurin kaɗan wani wurin mamako wani wurin yayyafi sai da faɗin Allah ta'ala kun sannan wannan al'amura suka kasance إنما أمره an ya شيئا أن يقول له kun فيكون to shine da tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba gani yake al'ada ta take gudana da wannan kawai bisa ga al'ada haka ke gudana ma'ana bidon kudura wala tadbir ba mai kaddarawa ba mai dabbarawa ba mai tsarawa haka abin kawai ke faruwa da kansa amma mun ne koya ya cewa ba abin da ke faruwa a sararin duniyar nan sai da kaddarawar ubangiji ko mun ya faru Allah ne ya tsara shi kuma ya masa lokacin faruwa an bayyana ku yuqallibullahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar wato ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ke jujjuye dare da rana kuma lalle a cikin haka akwai izina ga waɗanda suke ma'abuta basira Allah samu cikin ma'abuta basira Allah ma' ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على الليل ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Ubangiji ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah shine wanda ya halicci kulla dabba kowace irin dabba ai haiwan dukkan wani rai mai motsi min in ubangiji ya samar da shi daga ruwa ai nutfa wato tsugon mani kama khalaqa al-mala'ikata minan nur kamar yadda kuma ya halitta malaiku daga haske wal jinna minan nar ya halitta aljanu daga wuta wa adama min tin ya halitta annabi adam kuma daga yungu aminhum daga cikin su halittu din nan ko dabbobi ko kuma halittu da ke ban kasa cikin su akwai manyan shi ala batni wanda ke tafiya akan ciki da ciki kenan kal hayyat kamar macizai wal hawam da sauran halittu dangin macizai ay yazhabu wanda yake jan ciki kenan wa من man an yi amfani da kalmar man anan gurin litaglib dan rinjayar da bangaren masu hankali amma ba dukkan halitta في man ke a kansa domin man ana amfani da ta mai hankali ma ga abin da baya da hankali amma ta ka ambaci man saboda a rinjayar da janibin mai hankali wajen bada labarin faminhum man yamshi ala batni cikin su akwai mai tafiya akan cikin sa wa man yamshi ala cikin sa akwai mai tafiya akan kafafu guda biyu kal insani wa tayr kamar dan adam da kuma tsuntsaye wa minhum man yamshi ala arba daga cikin halittun akwai wanda ke tafiya akan kafafu guda hudu kal baha'im wal an'am kamar wato sauran dabbobi da kuma dabbobin gida wa minhum man yamshi ala akthar akwai wanda kuma yake tafiya kan sama da kafa hudu sama da kafa hudu kal akari wato kamar an an cin kunamu wal ankabut gizo gizo Wani haywan al ma'ruf bi umma 44 da wani dabba da da laraba ke ce masa umma arba'in ne da kafafu arba'in da hudu. amma ba ambaci wannan kisimin ba sai Allah ya saka ta akan masu jan ciki da masu tafiya kan kafa biyu da masu hudu minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba amma doriya akan haka fa Allah bai ambace su ba saboda bai ambace su ba in ma dai dan saboda su su ka zama kadan a cikin sauran halittu masu kafa biyu da masu jan ciki da masu kafa hudu su suka fi yawa da aka sai aka ambaci wanda suka fi yawa aka wofintar da sauran ba dan babu su dan wannan sun fi sa yawa in ma kuma domin saboda za ta shiga fadin fadin Allah ta'ala ya khluqu ma yasha banda wannan ma yana halitta abin da ya ga dama ba sai mai kafa biyu ba ba sai mai uku ba ba sai mai hudu ba shine ya khluqu ma yasha yana halitta duk abin da ya so inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai babu abin da ke gagararsa sai ce daga anzalna ayatin mubayyinat hakika mun saukar da ayoyi masu bayani fi alquran shine alqur'ani mai girma fihi ahkamun zahiratun wadiha cikin su ga hukunce hukunce wanda suke zahiri a sarari litudurika al-uqul salimatu lil hidayah domin hankula yi ta fahimci waɗannan hukunce hukuncen zahiri na sarari don su kimtsu su shiryu ko kace ayatin mubayyana a wata kira'a din ayoyi waɗanda aka bayyana su ma'ana waɗanda manzo Allah ke daukan nauyin bayyana su a cikin maganganunsa da ayyukansa wallahu yahdi man yashaa ila siratal mustaqim lalle ubangiji ta'ala na shirye da wanda ya so ya zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici kuma wannan aya bayani take dangane da fadin kudurin ubangiji da kuma halittarsa Kana ka kulla dabbatin min ma lafin dabba a cikin harshen larabci na nufin dukkan halitta da mutum da aljan da dabbobi da tsuntsaye da an ce dabba ya tafi kowanne وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون لفظ الدابة هي في قواتكم فالسيدي قال بي istimal ta sa تسعى larabci أنت دابة dabba to ذوات الأربعة ما arba masu kafafu كده hudu kenan banda sauran halittu amma a fadin ma'anar kalmar a larabci na nufin dabba dukkan halitta wanda mutum na ciki wato ainihin aljanna ciki tsuntsaye da sauran halittu suna ciki ina fata an fahimta to ballantana kuma ya karfafa ta da cewa kulla wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma dukkan wata dabba domin lafazin dabba din daga dabba ya dibbu ne addabib addabib shine tafiya a ban kasa to a dukkan lokaci ko kuma a wani hali cikin halaye idan an ce a dukkan lokaci idan ana kenan a kowane lokaci akan kaza yake tafiya in ka gama akan kaza yake fito ya samu akan hawa da ya hauke to ko da kike kai abin hawa ai zai zanto akan kaza yake tafiya da shi to mota ce ko menene ko da jirgin sama daidai an tabbatar cewa akan iska ke tafiya iskan kuma akan kasa take kasar ke rike da iskan iskan ke rike da jirgin karshe dai akan dai kasa yake ji dan adam halaka kullu dabbatin mimma kaga kenan kowane halitta a kan ta yake kowane halitta an halitta shi mimma wato kaza nan umumi ne kowane halitta an halitta shi mimma daga ruwa to idan aka ce kowane halitta an halitta su daga ruwa waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da shi kowane halitta sinadarin halittarsa shine ruwa wato ɗigon mani kenan to idan an ɗauke ta da wannan faɗin da kullu tashi da ciki da kuma an ce mimma da zuka zunan kuma ne karanto mana cewa aljanu an halitta su daga wuta wal janna khalaqnaha min qabl min nar samum malaiku an halitta daga haske kamar da hadisi ya nuna haka cikin sahih muslim annabi adam an halitta shi daga turbaya kamar yadda ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah suka nuna kaga duk za su ga cikin kulla to sai zanto kulla din nan am ne amma amun urida bihi al-khusus ko ka ce amun dakhala fi tafsir wato lafzi ne am amma an samu taksis ya shiga cikin sa ba dan zuwan nasi da yake aljanu daga wuta aka halice su ba ba dan zuwan wani nasi da yake mala'iku daga haske aka halice su ba ba dan wadansu dalilan alqur'ani da hadisi da suka ce annabi adam daga turba aka halice su ba ba dan wannan ba da sai mu dauki wato wa hadhihi al-aya ala umumiha aya amma ce amma tunda an samu wadancan da dalilai na nuna wadancan halittu an halitte su daga kaza da kaza kamar da muka bayyana to sai zanto wadancan adilla ne khassa wannan dalil amma kaga na arda bainal am wal wato sai zanto wannan amun ne da kalahu tafsir yana fata mun fahimta am ne wanda yake tafsir ya shiga cikin sa to tafsir din da aka kebance wanda baya shiga cikin wannan ayar kai mu ne da mala'iku da aljanu da kuma annabi adam wadansu wannan suka ce a mala'iku da aljanu kada annabi adam ba zai shiga cikin kullu min ba saboda ne to da bayan da aka halice shi sai da hajar waya da ruwa ina ba ta fahimta turbaya ce kasa ce amma an garwaya ta da ne ruwa wannan nasan hadisin annabi ya nuna haka a sai a cikin halittarsa duk da cewa kasa ce ta kullun jaye amma akwai sinadari na na ruwa shi ma zai shiga cikin wannan umumin amma ko shaka babu malaiku ba za su shiga cikin wannan umumin ba sannan kuma aljanu ba za su shiga cikin wannan umumin ba dan malaiku an halice su daga haske haske ko ba sinadarin ruwa bane ba sannan kuma aljanu an halice su daga wuta ruwa ko da wuta kishiyar juna ne sai zan zanto aya sai amma lakinnaha dakhala at-tafsir to wannan ke nuna kudrar ubangiji subhanahu ta'ala wajen halittar da abin da ya so kuma a lokacin da su wannan na nuna komai mallakar sa yita kuma laqad anzalna ayatin mubayyinat kamar yadda muka ce kira'a biyu daidai lokacin da muka karanta ayar sai rahoto makamancin ta baya da rasul baya wa laqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin wa masalan min alladhina khalu min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin idan an ce mubayyinat ayoyin ne yake yin bayani da kansu idan an ce mubayyanat ayoyin bayyana su akai to kai wani sai ai akwai tauka da rawa sai za a yi bayani da kansu sai za a bayyana su sai mu ce eh cikin ayoyin alqur'ani akwai wanda suke bayanin kansu da kansu da zaran an karanta su karanta su shine fassara su don mai hankali zai gane ina suka dosa da an ce qul huwallahu ahad ba mai zan tsarin bayani ayar na nufin dayantakar ubangiji shi kadai yake tallin talba da abokin tarayya lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba kowa ya san kadai ta kalike ne wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk waɗannan ɗaiɗaikun ayoyi ne waɗanda su suke bayyana kansu da kansu ayatin mubayyinat ko ayatin mubayyinat mubayyinat masu bayyana kansu da kansu da an ce tilka asharatun kamila kowa ya san goma ake nufi cikakkiya ba tara ba ba ta ba domin sai da aka faɗa bakwai aka ambaci uku da an hasa aka kara aka ce asharatun kamila wato fa mallami duk fa siyamu salatati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza rajatum tilka asharatun kamila an ce kai azumi uku a aikin haji idan ka dawo gida kai bakwai duk bari ya san cewa bakwai ga uku ya zama na amma tare da haka sai Allah ya kare gane ce tilka ashartun kamila in kai hakan goma kenan cikakku ma'ana ba tari ba rigi kar wani ya tawile ce ana nufin tara kar wani ya tawile ce ana nufin sha daya sai sai tilka asharatun kamila yani ghairu qabilatin liziyadati wala lil nuqsan ba ta karbar rigi ko me to irin wannan ayoyin ai bayyana kansu suke da kansu to amma ayoyin sallah da ayoyin zakka aya ta yi maganar yin sallah tare da lokacin ta amma bata yi bayanin asalin yadda za a yi sallah ba ko adadin zakawoyi ayoyi sun yi bayanin zakka amma ba su yi bayanin wace dukiya ake fitar da zakka wacce ce ba a fitar mata ba sannan menene gwargwadon abin da za a fitar a cikin kowane nau'i na dukiya a cikin tumaki da awaki nawa za a fitar a cikin shanu nawa a dukiyar kuɗi nawa kayan noma nawa duk ayoyin da su yi bayani ba to kaga waɗannan ayoyin suna buƙatar bayyana su wane ne zai bayyana su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya manzo Allah ke yin bayanin ayoyi yana yin bayani ne iri biyu ko a aikace ko a magance ko duka biyun a haɗe galibi waɗansu ayoyin ayata ka kawai yake yin aiki sai a gani lokacin da ya zo bayyana ayoyin sallah sai ya sallah a gaban mutane akan mimbari dan kowa ya gani bayan ya kammala ya wuce inna ma fa'altu hadha li ta'tammu bi wa li ta'allamu salati na yi haka dan ku kwaikwaye ne ku san irin yadda nake sallah sai kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli إذا بين الصلاة بأفعاله صلى الله عليه وسلم وبأقواله كذلك من a القراءة والتسبيح أعكتي أما قلتي بين الصلاة ونلوكة تبايتي كي بياني yayi bayanin nisabin zakka yayi bayanin kowane nisabi idan ya kai me za a fitar a nakar kuɗin za a fitar to wannan bayani ne a ce kenan ayatun mubayyinat ayatun mubayyinat kamar yadda muka faɗa alqira'atan kan riwayataini haka malamai suke cewa idan aya ta zo kan kira'a biyu to kowace kira'a kamar wata riwaya ce ta hadisi mai cin gashin kanta aiki da wannan hadisin baya hana kai da wancan aiki da wancan baya hana kai da wancan idan mun dauki kira'ar mu bayyana ayoyi na bayyana kansu sai mu ce lalle a cikin ayoyin alqur'ani akwai masu bayyana kansu da kansu wanda ba ta jiran bayani kawai karanta su shine mai bayanin idan muka ce mu bayyana ayoyin da aka bayyana lalle a cikin ayoyin alqur'ani akwai wanda da an da ba su ba za ka fahimta ba sai ka nemi tsarin bayani wane ne ke daukar nan bayani manzon Allah sallallahu a ce ayoyin alqur'ani iri biyu ne akwai mubayyinatin akwai mubayyinatin da haka sai kira abu da to kada anzalna ayatin mubayyinatin ko mubayyinat wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim sai Allah ya وما إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ويقولون su munafikai suna cewa amanna billahi mun yi imani da Allah ma'ana bi tauhidihi mun yadda shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wa bi rasul mun kuma imani da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fa'ana sannan mun yadda zamu yi da'a da biyayya cikin duk abin da Allah ya aika ya zartar ko cikin abin da manzo Allah ya zartar ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك sannan sai a samu wani bangare daga cikin su shine fariq ai a ta'ifa wani yanki minhum daga cikin su munafikai din sai su juya baya min ba da zalika bayan watan da'awa ta imani da Allah bayan watan da'awa ta imani da manzo Allah wato sai kuma su juya baya su kangare su kiyin aiki da abin da Allah ce ko wanda manzo Allah ce jalla ta ma ulaika bil mu'minin irin waɗannan ba su zanto mummunai ba domin mummuni na gari yakan yi da'a ga Allah yakan yi da'a ga manzon Allah yayin da imani ya zanto da'awar baka kadai ba tare da aiki ya gaskata wannan da'awar ba to bai zama hakikanin wato ainihin imani ba shine sun mai tawalla fariqun minhum min ba'd zalika ma alaka bil mu'minin wa idza du'u ila Allah wa rasulih idan an kira su zuwa ga Allah an kira su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza fariqun minhum muridun sai kaga wani sashi daga cikin su muriduna suna kawar da kai anil maji sun ki su zo ilaihi zuwa ga hukuncin Allah ko na manzansa wa hada idza kana al hukmu alaihi bi dalil qawlihi wannan fa idan ya ga cewa abinda za a zartar da dokar Allah a kansa abu ne da ya shafe shi haƙƙin wani za karba a wajensa zartar da hukuma za a yi kansa amma wa in yakun lahum al idan ko su ne suke da gaskiya akan abokin husumarsu a wannan lokaci ya'tu ilayhi muz'imin tu ilaihi sai su zo zuwa ga hukuncin Allah muz'imin suna masu yi kauya ba dan imani da ayoyin ba ko imani da hadisan ba sai dan ayoyin ko hadisan sun dace da abin da suke so kuma sun dace da san zuciyarsu amma da zaran aya ta kaucewa abin da suke so da zaran aya ta ta bamban da abin da suke so sai su sai mata su bijire mata shine wa in yakul lahum al-haqu yatu ilayhi muzini to kaga wannan sifa ce ta munafikai ma'ana su imanin su ba gaba ɗaya bane ba amin miki za su yadda da Allah da manzansa ne kadai a cikin abin da suka san cewa suna da gaskiya amma abin da ba su da gaskiya a kai ba za su yadda da hukuncin Allah ba ko na manzansa shi ko mummuni na gari yakan yadda da Allah da manzansa cikin kowane al'amari cikin abin da kai kake da gaskiya ko baka da gaskiya cikin hukuncin da kai aka tabbatarwa da gaskiya ko aka tabbatarwa laifi kai za a yi wa tabbatar maka da haƙƙi ko kai za a kwaci haƙƙin wani auren ka wannan shine siffar mummuni yakan sallama da gaba cikin abin da ya daɗi ko bai daɗi ba amma da zaran mutum yana da afan hukunce hukunce wanda ya dace أم يخافون أن الله عليهم بل أولئك الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن في قلوبهم مرض shin akwai cuta ne a cikin zukatansu an ko kuma shakka suke yi ne fi nubu wajen yi dangane da annabcin annabi da haka suke ɗari wajen kai hukunci gaban shi am na an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu ko kuma tsoro suke ji kada Allah da manzansa su yi musu zalunci in sun kai kara kotun Allah ko kotun manzan Allah in sun kai hukunci karkashin ayoyi ko abin da inganta na hadisan manzan Allah ayoyin ko hadisan za su zalunce su haka suke jin tsoro il hukumi wajen hukunci fa yuzlimu bihi fa yuzlamu bihi suna jin tsoron za a zalunce su ne Allah ke bal ba dukkan wancan bane ba ulaika hum zalimun kawai dai su azzalimai ne kawai zalunci ne ya kanta a cikin zukatan to kaga nan gurin az-zulmu wato bi ma'anar kufur kenan wal kafiruna hum zalimun domin duk wanda bai yarda da hukuncin Allah ba bai yarda da hukuncin manzon Allah ba kaga babban zalunci kenan babban zalunci kuma shine kafirci ko shirka inda shirka la zulmun azim wal kafiruna hum zalimun to anan sai Allah ce bal ulaika hum zalimun bal kuma idrabiyya abin da ya gabata ababe ne guda uku kowanne Allah ya kawo shi da sigar tambaya a fi qulubihim maradun shin akwai cuta a zuciyarsu amirtabu ko kuma shakka suke am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu ko kuma a'a suna jin tsoron kada Allah da manzansa su zalunce su sai Allah ce bal ba haka bane ba to wannan ba haka bane din mai take nufi babu cuta a cikin zuciyarsu babu shakka a cikin zukatansu ba ta jin tsoron Allah da manzansa ya musu zalunci ko yaya al'amari yake to a nan gurin bal dai kamar yadda muka faɗa ko ta zanto dama dai bal idrabiyya ce ko ta zanto al idrab al ibtali ko al idrab al intiqali ina jin daga faɗin wannan al idrab al ibtali shine bal din ka nuna cewa dangin abin da aka faɗa a baya duk ba haka bane ba ba wai dan cutar da ke cikin zuciyarsu ba ko dan shakka ko dan jin tsoron Allah da manzon za su yi musu zalunci a'a kawai dan su azzalimai ne su kawai haka sai da dama ma'ana sai zanto bal din nan ta rushe dukkan jumlolin ta kore su ba wannan bane gashi saboda kaza ne amma idan muka ce al-idrar ne al-intiqali ai ka bar ma wannan ba ma cutar zuciya su kadai ba ba ma shakka ba ba ma wajen tsoron Allah da manzon zai musu zalunci bane ba banda wannan ma dadi akan haka su azzalimai ne sai zanto bal din ba rushe wancan zancen dai ba a'a ka kyale wannan ga ma wani sabon abin da ba wancan ba to cikin waɗannan ma'anoni guda biyu wacce za ta fi dacewa mu baiwa bal a nan wurin waɗansu malamai suka ce bukatu ma'anan farko waɗansu suka ce bukatu na biyu waɗansu suka ce a'a mu kalli abin da yake kafin bal din nau'i biyu ne akwai abin da yake ya tawajjahu ilaihi al-ibtal akwai abin da yake la ya tawajjahu ilaihi al-ibtal duk abin da yake ya tawajjahu ilaihi al-ibtal sai an fasara bal game da wannan abin cewa idrab ne idrab al-ibtali duk abin da yake la ya tawajjahu ilaihi al-ibtal sai an fasara bal anan gurin idrabiyya sai amma al-idrab al-intiqali a fi qulubihim marad an irtabu shin wannan abin zai iya yiwa ya kasance kore shi ne Allah zai yi Allah ba zai kore wannan ba dan ya tabbatar da shi a wani wurin ba a sigar tambaya ba yace fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون يا تبتد الارتياب شكا أو نور أسيدة ba tambaya ba. ya tabbatar da almarar a wani wurin a cikin tabbatarwa ba tambaya ba da haka ba zai zo bai kore ta dai ke ban ba wannan bane ba abin da yake nufi kyale wannan ba banda wannan ga wani abin da ba amma lafazin ya na an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu shin suna jin tsoron Allah da manzansa ya musu zalunci yau ai dukkan wani kafiri ya san Allah da manzansa bayan zalunci sun san haka a cikin zukatansu amma menene dalilin da yasa suka yi sallama Allah da manzansa saboda ko dai girma da suke so ko kuma wato zalunci ko wani dalili daga cikin dalilansu amma ba dan rashin yardarsu da Allah ba ko rashin amintosu da manzon Allah ba sun san manzon Allah amin nabir khail sun san Allah subhanahu wa ta'ala adlun hakamun subhanahu wa ta'ala sun san cewa la yazlimu rabbuka ahada da haka a nan gurin sai zanto bal a nan gurin idrabiyya ce al-idrab al-intikali sannan idrabiyya ce al-idrab al-ibtali idrab al-intikali idan mun kalli a fi kulubihim maradun al-irtabu sai mu ce intikali idrabul ibtali idan mun kalli mai am yakhafu la an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika hum zalimun bal za ka dauki dukkan ma'anonin guda biyu inna ma kana kadai abinda zancen mu ne yake kasancewa idza du'u ila Allah wa kuma li yahkuma bainahum idan an kira su zuwa ga Allah da manzansa dan hukunci a tsakanin su menene zancen su su mu ne yayin da hakan ta faru an kulu sami'na kadai sai ka ji sun ce mun yi wa ata'ana ko mun yi da'a bil ijaba ta hanyar biyayya an sakira wa ulaika humul muflihun irin waɗannan sune masu rabauta wa man yuti Allah wa rasula dukkan wanda ya da'a ga Allah da manzansa fi ma ya ya'muruhu bihi cikin abin da yake umartarsa da shi wa yakhsha Allah kuma ya tsoron Allah wa yattaqihi kuma ya tsare dokarsa fa ulaika humul faizun irin waɗannan sune masu rabauta arrabihun fi tijaratihim waɗanda za su rabauta cikin kasuwancin su mu'amalarsu tsakaninsu da ubangiji fi dunya a gidan duniya wan najuna minan nar sune masu tsira daga wuta yadkhuluna aljannata fil akhir bi dukhulil jannati fil akhirah ta hanyar shiga aljanna a ranar lahira Allah ya samu cikin su أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون وبنجي وأقسموا بالله su munafikai kenan sun yi rantsuwa da Allah da makwarar rantsuwa su. rantsuwarsu domin rantsuwa da Allah ita ce rantsuwa da ba ta tafi ta girma kenan suka ce la in amartahum wallahi idan har ka umarce su da fita dan yin jihadi la yakhrujunna lalle za su fita tare da kai sai Allah ya kulka da su za ta kusa ba sai kun yi rantsuwa ba ta'atun ma'rufa ita da'a sananniya ce wanda zai da'a ba sai ya ci alwashi ba wanda zai fita jihadi ba sai ya yi ta fita bai na cewa Allah kawo jihadi Allah kawo jihadi tun ya yi tana da su ya kimsa ya yi kowane irin shiri ranar yake jira ta zo idan ta zo a ranar ne za a kai shi a gane shi a ce wani ya sa shi ne la mu ba sai kuna ta tsuwa ba kuna kenan da cewa ko ne masu jihadi ko ne masu ɗaukaka musulunci ba kun ma'rufa inna allaha khabirun bima ta'malun lallai Allah madaukakin sarki khabirun mai ba ku labari ne da ma ta amalun dangane da abin da za ku aikata ko ma ya amaluna a wata kira dangane da abin da mutane suke aikatawa lafazin ta'atun ma'rufa yana da wajihin li'irabi guda uku wajihi na farko ta'atun ma'rufatun sai zanto wannan mubtada ne khabarin an shafe yaya zance yake ta'atun ma'rufatun aula lakum da'a sananniya wadda ba sai an shelanta ta da baki ba sai dai a gani a aikace aula kum ita ta fi dacewa da ku kaga sai zanto ta'a mubtada wa huwa man'ud ma'rufa na cikin sa ne khabar din mahzuf aula lakum shine khabar din waɗansu malaman kuma suka ce a yadda zance yake fa'atun ma'rufa shine khabar din ana kaddara mubtada din ay ta'atukum ta'atun ma'rufa a irin ta ku a kin ke sananniya a baka wata ba da tasiri a zahiri ba sai kun yi rantsuwa ba ku daina ba rantsuwa dan kun yi rantsuwa aikin ku zai kare ku ta'atukum ta'atun ma'rufa da'a ku ya ce wato sai zanto ta'atun ma'rufa da muke gani da ido khabar ne ana kaddara masa mai mubtada wannan li'irabi guda biyu kowanne ka dauka yayi wannan li'irabin na uku li'irabin da ke cewa litakum ta'atukum ma'rufa da'ar ku ta zama sananniya ba sai ku yi tsuwa ba ma'ana sai zanto da'atun ma'rufa nan gurin fa'il ne ana kaddara masa takun wato fi'ili ke da mudari amma lirabi na farko da na biyu shine gurin jaya cikin lirabi wato dai malami na kafa wajen da wannan aya bisa ga cewa alamar mummuni mai ikhlasi aiki alamar mummuni mara ikhlasi yawan surutu kuma cikin haddarin zuwa duk wanda ka ga yana rantsuwa kan wallahi zan yi kaza wallahi mu ne za mu yi kaza to ba zai ba shi ne ma har musanafi ke cewa wa bil yamini alama anta wa'iduhu ma dalla annaka fil mi'adi muttahamu in har zaka rinka mana rantsuwa kan alƙawali dalili kake ba mu kan cewa ma tuhumar ka zabi a cikin alƙawalin da kila ba za ka cika ba kuma shi yasa zan to sananne a mazhabar malikiya idan aka kirawo shaidu kotu ya na ka ba da shaida ce zan ba da shaida me kace ce wallahi tallahi abu kaza gaskiya ne alƙali bai ce rantsai ba sai rantsi sai ce ba za mu karɓi shaida ka ba dan rantsuwar ka sanin da kariya kake la kusa muta'atun haka suka ce inna allaha kabirun bima ta'malun ubangiji ta'ala mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikata sai salatin ya قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما أمل وعليكم ما أملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ألا تقول كتب سوء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in tawallau in ko kuka juya baya lafazin tawallau anan ta tawallau ne da ta guda biyu aka tafe ɗaya aka kyale ɗaya wato fi'ili mudari'i ne da yake magana da jama'atul mukhatabin wato jama'a waɗanda ga su a gaban ka kake musu magana fa in tawallau in har kuka juya baya ba ku yi da'a ga Allah ba ba ku yi da'a ga manzon Allah ba fa inna ma alaihi ma humila shi manzon Allah wajibi ne akan sabin da aka dora masa nauyi yayi shine at-tabligh isarwa wa alaikum ma humiltum ku kuma wajibi ne akan ku abinda aka dora muku nauyi ku yi min ta'ati ne masa da'a rashin sauke nauyin ku baya cutar da fifi tun da ya riga ya sauke nashi nauyin ya riga ya isar ba ku cuce shi da komai ba kar ku dauka in kun bi manzon Allah shi kuka yi wa gata in ba ku bi shi ba kuma kun yi masa siyar zai cutu abin da aka tsora masa nauyi na isarwa ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbik ya riga ya isar sallallahu alaihi wa sallam ku kuma abin da aka tsora muku nauyi a tsi'u ku kuma ku ake jira yanzu ku yi da'a da ba za ku cuce shi da komai ba dan ku yi da'a ba kawunan ku kuka shine fa inna ma alaihi ma ummila wa alaikum ma hum wato wa in tuti'uhu idan har kuka yi masa biyayya ta haka duto za ku shirye wannan shine babban dalili ne ga cewa wallahi babu wanda zai samu kansa akan tafarki madaidaici sai wanda ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya a cikin maganganunsa da ayyukansa duk wanda bai yi wa manzon Allah biyayya ba babu shi babu shirya tunda Allah ya shartanta kasancewarka akan shirya Lallai ne ya zanto kai masa da wa in tuti'uhu tahtadu in har kun yi masa biyayya to lalle za ku shiryu za ku tuntsu wa ma ala rasul ba abin da ke kan manzo illa al-balagul mubin ba sai isarwa wanda take kunshi da bayani na ji lokacin da na ce wallahi dukkan wanda bai wa manzon Allah da'a ba babu yanda za a yi shirya sai waɗansu suka yi murmushi din cewa dazu dazu na ce in mutum gaskiya zai faɗa ba sai ya rantsa ba wancan zancen daban da wannan zance ne cin na da'awar imani wallahi ne mun ne baya bukatan kai rantsuwa wallahi ne musulmi ne wallahi ne ahlus sunna ne wallahi ne mai cika alkawari ne ba na sabawa sai ka ce la tukutu muta'atun ma'rufa ka aikata a gaban mu gani amma yanzu wallahi manzon Allah shi kadai ne in ka bi shi zaka shirye in ko baka bi shi ba ka tabe akwai wani abin da zai zo ya ta wannan magana cikin magana ta ko aiki da? ba abin da zai kare ta wannan amma da awata ta imani da awata ta ne ahlus sunna ne da awata ta kaza ne ayyuka na iya kaskatawa ko su ne amma da awar cewa wallahi manzon Allah ne abun bi ba wata magana ta da zato ta kare ta wannan ko wani aiki da zai kare ta wannan kaga akwai bambanci kenan da haka masu murmushi sai su gimtsa su daina wallahi tallahi babu wanda zai dace akan shari'a sai wanda ya wata dan Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al-balagh mubin sallata bi الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم وليبدلنهم من بعد صوتهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. التي وعد الله الذين آمنوا منكم Allah ya yi alkawali ga waɗanda suka yi imanin cikinku wa amilu salihat suka aikata ayyuka na gari ai ata'u amra Allah bil imtisal umarnin da Allah yayi sun yi biyayya ta hanyar kwatantawa Allah ya yi wa irin waɗannan alƙawari cewa la yastakhlifannahum fil ard lalle zai halifantar da su a ban kasa badalan anil kuffar a madadin kafirai da suka yi kaka gida kamar stakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda ya halifantar da waɗanda suke kafin su lafazin istakhlafa an karanta shi kamar haka istakhlafa an karanta shi kuma bil bina'i al majhul kama tukhlifa alladhina min qablihim kamar yadda aka halifantar da waɗanda suke kafin su shine malaka bil bina lil fa'il wa quri'a lil maf'ul idan an ce lil bina'i lil fa'il wato kamar takhlafa alladhina min qablihim bil bina'i lil maf'ul sai zanto mabniyan lil majhul kenan kamar tukhlafa alladhina min qablihim ko wace kira'a sai mutawatir Allah ya yi alƙawarin waɗanda suka yi imani suka yi aiki na garin cikin ku Allah zai halifantar da su a ban kasa irin yadda ya halifantar da waɗanda suke kafin su da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan aya alkawali take wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa Allah zai gadar musu da kasar Makka domin al-ardu din anan wurin Makka yawanci aka ambaci al-ardu a cikin alqur'ani ana nufin Makka awalam yarau anna na'ti al-ardu nanqusuha min atrafiha afahum al-ghalibun Makka kenan ana zo mata sashi da sashi yau wancan kabila ta musulunta yau wancan kauye ta musulunta yau wancan gari ya musulunta har sai kasance saura makka ba yadda suka iya sai su zo ga fatahu makka kaga anan gurin al-ard maka ce da haka suka ce anan Allah na alkawartawa manzon sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da ke tare da shi cewa la yastakhlifannahum fil ardi zai halifantar da su a kasar makka kama stakhlafa alladhina min qablihim irin yadda ya halifantar da wadanda suke kafin su su wane ne wadanda suke kafin su mummunai na da a zamanin annabawan da kamar yadda Allah ya halifantar da banu isra'ilawa a kasa mai albarka ya gadar musu ita bayan waɗansu kafirai da suka yi kaka gida akai amma annabi Musa alaihi salam ya kwantar da su kun lokacin kasar bata samu ba yace istainu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin ku nemi agajin Allah ku yi hakuri ku jajirce wajen yi masa da'a da biyayya kasa da kuke ji daga ni mallakar Allah ce zai gadar da ita ga wanda ya ga dama cikin bayansa. kuma ƙarshen al'amari na tabbata ne ga masu takawa wannan sai na suka suka ce uzina min qabla an tatiyana wa min ba'di ma jitana kafin ka zo dama an cuce mu an maida mu bayi ka zo abun ma karuwa kuma yi amma annan musa tun da annabi da yake asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fa yanzur kayfa ta'malun saboda kiris ubangiji ya gama da abokin adawar ku ya halifantar da ku a bankasa kuma ga yaya za ku yi kudin a sai kenan halifantarwa a bankasa sharɗin ta shine mutane su yi imani su yi aiki da shi sai Allah ya danka kasa a hannunsu su kori zalunci su tabbatar da adalci su kori dukkan wata doka ta ba ta Allah ba su tabbatar da dokar Allah madaukakin sarki su kori dukkan wata ta'ada da ta cikaro da koyarwar manzon Allah dan su tabbatar sun yaka koyarwar manzon Allah da haka la yastakhlifan nahum fil ardi ko da waɗansu malaman tafsiri sun ce kasar makka ake nufi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab akan lura da fadin ma'anar ayan ne ba ta kaituwar waɗanda aya ta sauka kansu har yau har gobe har jibi har gata duk inda aka samu al'imani iman wal amal salih ya yaɗu a tsakankanin al'ummar musulmi to Allah zai gadar musu da wannan kasar da suka yada imani da aiki na gari idan ku suka kin imani da suka yi aiki suka kin aiki na gari sai kaga suna da yawa amma kasar ba ta hannunsu irin yadda muke yau a Najeriya ga mu da yawa idan an tafi sansu da an tashi lissafi za a ce 70 cikin dari musulmai ko 65 cikin dari musulmai to amma tun da imani bai hauhawa a cikin zukata ba irin yadda ake bukata ayyuka na gari musu mamaye ba cikin dukkan safanmu da ma'amalolinmu ma'aikatanmu da 'yan kasuwanmu da manomanmu da makiyayenmu mazanmu da mata mazauna karkara da 'yan birni da wayayyu da gidadawa da dan boko da ɗan arabiya ayyuka na gari ba su yi rinjaye ba shi sa sun ka zanto ba mu da nauyi mulkin baya hannunmu economy din kasar baya hannunmu noma da kima ga gada iyaye daga kanni mu muke da kasar noma a yau sai ka zo ka je yankin kura ko ka dawo ko ina da sai ka je ka samu kasa a cikin kura ko cikin bunkur local government wani inyamari ya sai ya masa rajista in ka ga musulmi a wajen yana noma haya yake ka tafi tafkin sadu inda Allah ya bamu albarkacin kifi wanda gwamnatin Najeriya ma bata san da shi ba mutanen mu da tun daga sakkwato da argungu da birnin kebi da kamba su ne suka kakaki da wajen su suke fito da kifi din sai ga mutum ya shiga cikin tafkin tabi ya yi mako guda a wani tsibiri bai fito ba ya haɗa kifin da zai cika trailer guda a ɗauka a kai a bakalike ba amma yau sai in yamurai suka je wajen suka yi kakaki su ne a cikin tafkin tabi su suke kamo kifin da kansu su loda a motocin su da kansu su kawai wa ƴan uwansu su cinye shine abin da muke ciki tunda bamu da shugabanci bamu da imani bamu da aiki na dare ba da masu kishi cikin al'ummar mu shugabannin mu kowa lokacin da ake rantsar da shi abin da yake faɗa daban abin da ke cikin zuciyarsa daban lokacin da yake kan ram abin da yake faɗa daban bayan an rantsar da shi ya shiga cikin gwamnati kuma abin da ke cikin zuciyarsa daban ko dai mutumin kirki amma baya da ajanda a gabansa ta yaya zai yi kirkin ko baya da mataimakan da za su taimaka masa yi kirkin wanda wannan su suka fa zama kaɗan cikin shugabannin namu ko kuma dama mutumin banza wanda ba ruwan shi ba kirki ya kawo shi ba ya zo bane da ya gyara to wannan kuma su suka furin gaya cikin shugabannin mu mutumin kirkin da baya da ajanda mutumin kirkin da baya da plan mai imanin da baya da ajanda baya da plan bai bai san ma yadda zai gudanar da mulkin ba kuma idan an samu waɗansu masu hankali da basira sun faɗa masa ya kasa fahimta lokacin da suke faɗa saboda ya ɗauki wani abu shine kirki ya taho akan cewa dole haka za a yi banda wannan babu wata hanyar gyara bari in ga muku misali ku gane akwai daga cikin gwamnoni mutanen kirki da aka samu ko shekara hudun da suka wuce ko yanzu sabon shekara hudun da aka shigo waɗansu ma sun ci gaba saboda kirkin suka yanke shawarar su wadatar da jihohinsu da motocin haya su wadatar da samarin jihohinsu da mashina na ataba to kaga wannan zuciya ce ta mutumin kirki mai imani da yake sai yara to amma inda yayi tunani da lissafi yanzu dan Allah matsalar mu shine a sai wa samarin mu a taba sai aka ce matsutsun kuɗi aka sai motoci na haya aka lalaba wa mutane kowa ya nemi abinci jama'a suna ta za a nemi abinci cikin duk mutum goma da wuya ka samu mutum biyar wanda ya mayar da kuɗin motar ma'ana biyar da an yi hasara ki wannan ba sa'a ne ma in ka samu biyar da suka mayar da kudin motar an ba mutumin da bai san ciwon kansa ba ya yi wa motar overload ya take tana tafiya da talatin da arba'in a hanyoyi masu ramuka da yawan kunoni da obatakin ba su ci dandalin mota ba sai wata biyu ba ya je ya faɗi yi condemn ka gani ya asarar miliyoyin wannan motar wata in ta gyaru ba za ta iya mayar da kuɗin ta ba wani ya gudu da motar sannan kuma shi sana'a ta tafa kamata ya ɗauke ta a matsayin a rashin ko ake waɗai don idan ka ɗaurewa mutum gindi ya ci gaba da sana'ar a taɓa har ya mutu ka shi ga hujjoji na kamar haka sana'a ce wadda a dukkan yanayin shekara guda uku dan adam ke tasirantuwa sama da kowa lokacin damana dan ataba ya fi kowa jin wahalar ruwan sama sama da kowa lokacin sanyi ya fi kowa shakar sanyin hunturu lokacin zafi ya fi kowa jin tsananin zafi sannan kafofin nan guda biyu ido wato gani kenan da kunne ji nashi yafi na kowa da sirantuwa da abin da zai iya la'anta shi karan motar karan mashin din shi da karan mashin din abokin shi da karan motar da yake kurda mata take kai wuce yau da gobe da gobe zai effectin din sa ganin sa kura da datti da iska da kwaro da benene da rika dukan idan sa idan sai ta hayaki ga hayaki ya shiga ciki idan ya ta kwalla wannan wani abu ne da zai iya shafar ganin sa in Allah ya kaddara masa zai shekara saba'in a duniya kafin ya mutu da aka yi rikin sa'a ya yi shekara biyar ko shida ko bakwai yana kaba to abin da zai faru shi ne zai mori ne da idansa da ganinsa kadai zuwa shekaru kila talatin da biyar sun wasu ko shekara arba'in daga nan wurin kuma idan ya kasare jin ya kasare dole hakan zai bayyana bayan tsufa ya zo masa shi ke kawo matasan mu tsohon wuri a yau to kaga wannan ba ita ce hakikanin sana'a ba motocin da za a sai a shafa sai a hada a sai dogayen bas bas irin wanda ake da su a kasashen waje masu daukan mutane su kaɗai su ɗau mota mutum hamsin mutum sittin a zuba su su yawo waɗannan samari sai a buɗe musu cibiyoyi na koyon sana'a wani ya koyi aikin kafinta wani ya koyi aikin walda wani ya koyi falambin wani ya koyi aikin ruwa wani ya koyi aikin wutar lantarki wani ya koyi gyaran rediyo wani gyaran agogo bayan sun iya a ba su na'urori da kayan aiki rance bisa ga cewa za su biya da kadan kadan cikin shekara kaza ko wata kaza a buɗe musu cibiyoyi a ba su tallafi a yi musu dukkan gatan da ya kamata lokacin da ake ba su horo wajen koyon waɗancan sana'o'i ana haɗa musu da koya musu arba'una hadis alari ishmawi ana haɗawa da koya musu juz'u dabara qira'atan wa tafsiran wa tajwidan su iya karatun ga tajwidan raɗau ga kuma tafsirin fi hudu juz'u tabara ya haddace ya iya ya san ma'anarsa ana koya masa turanci da lissafi dan gishirin zamani ya iya wannan ana ba shi horo na musamman ana nuna masa ga yadda ake tattalin shi ya zama nan gaba na tabbatar cewa za a rage masu shan kwaya akan titi na tabbatar cewa za a rage zaman kashe wando amma idan ka ba mutum mashin yanzu kai sai mashin sabo ka ba dan atawa sai ga shi bai kula komai ba kai mashin bai kula komai ba shi bai kawo bana da kuka yi ba in ya kawo kuma ya kashe mashin din da ya kashe mashin din shi kuma da ya samu kuɗin da yayi ya je marhaba ya kashe su ya tafi daga tsalle ya kashe su ya je sabon gari ya kashe su kai baka kulla ba shi bai kulla ba kun zauna ɗakun ta kwanta ne uwar gulma shikenan gwamnati kuma sun zara ido dan Allah ta ya zamu istikhlafa a ban kasa da irin wannan yanayi ita kasa tana ci gaba ne da abin da take samarwa ba da abin da take kashewa ba in ka sai mutum kashewa za a yi in ka sai mota kashewa za a yi amma in ka koya mutum noma samarwa yake in ka koya masa kafinta production yake yi productivity kullun taruwa yake consumption din na raguwa amma mutakar consumption na taruwa productivity ko babu yana raguwa tattalin arziki ya riga ya gaba kaiwa ya rushe kenan sai da ɗauke shi a kai shi makabarta a yi masa tabbara ya riga ya tashi daga aiki da haka ya jama'a babu yanda za a yi mazama istikhlafa ta saba ban kasa tabbatar da halibanci sai da imani da aiki na gari wa adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh kama sakalafa allazina min qablihim Allah ce wala yumakkinanna lahum dinahum allazi tadalla Allah zai tabbatar musu da addinin su da yarda musu da shi wa huwa al-islam shine musulunci inna dina inda Allah al-islam da an yuzhirahu ala jami'il ta yadda Allah zai dora musulunci kan dukkan addinai wa a alahum fil bilad fa yamlikuha Allah ya yalwata musu mulkin garuruka su mallake garuruka wa la yubaddilannahum min amna Allah sai ya musanya musu bayan tsoro da zaman tartar na kafirai sai musun ya musu da aminci malaki wa kad anjaza Allah wa wa'adahu lahum bima zakara Allah ya tukawa annabi da sahabbai wannan alkawarin suna jin tsoron mutanen makka aka ya musu wannan tsoro ya zama aminci da makka sun zo a shekara ta shida za su shiga su umara an hana su yanzu manzon Allah ya shiga cikin ta mu'azzazan mukarrama yana cewa da alhaq wa zahaka albatil batil innal batila kana zahuqa aka gadar musu da mulkin Faris da Rome suka yada addinin musulunci addinin musulunci ya shigo habasha ya buɗe daular misra aka kare daular mukawkis aka kare daular kisra aka kare daular kaisar gaba daya musulunci ya mamaye ko ina la yastakhlifannahum fil ardi kenan kamar takhlafa alladhina min qablihim bayan an sami imani da aiki na gari wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'buduna li in ja Allah shine su bauta ta min la yushriku na bi shay'a kasu tarin yana da wani malasi huwa musta'anafun fi hukum at-ta'lil kalmar ya abu dole ne la yushriku bi shay'a kamar ita ce illa ta al istiklaf in kuna san istiklafa ya zanto babu shirka dole sai an yaki shirka sai an yaki bid'a wa man kafara ba da zalik wanda ko duk kafir sai bai shin haka fa ulaika humul fasiqun irin wannan sune fasikai al kharijun an ta'a wanda suka fice daga yawa Allah da'a al mustahiqun badalan ni'matin niqma wanda mana madadin ni'ma sai dai su tantance azaba wal istiklaf bi dhul amana dan a halifantar da su sai a kaskantar da su wa awwal man kafara bihi farko wanda ya fara kafirce wannan alkawali sune katalatu usman wanda suka kashe usman da amfani kamar yadda malai faɗa nan gurin fasaru yaktatiluna ba'da an kanu ikhwana daga baya sai suka zanto suna yakar juna bayan ko da suna yan uwan juna abin nufi dai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasanta imani da aiki na gari kafin halifanci ya zo sannan kuma ya ƙara shar'anta cewa imanin ta ta imanin da babu shirka don musulmi da ke shirka bai cancanci halifantar da ke a kasa ba musulmi da ke bid'a bai cancanci halifantar da ke a kasa ba ya kamata mu gane wannan da haka waɗanda suke son wa hidin musulunci hidima dole ya kasance sun yi takarcen musulunci ba musulunci garwaye da al'ada ba ba musulunci garwaye da bid'a ba ba musulunci a takuɗa ba tatacce farafin kitaban wa sunnatan a qur'anance a hadisanci wannan haka ake jagorar al'ummar musulunci ya abudun lillahi shirku ne bishiya. shi'a sai Allah madaukaki kuma cewa wa aqimus salata wa atu zakka ku tsayar da sallah ku bada zakka wa atiur rasula kuma ku yi tsara ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun domin ajikan ku ay rada'ar rahmati fa tazilu ankum alfitna wato kuna masu rahama a sakamakon haka sai fitina ta kau bil amal salih sakamakon aiki min salati wa zakka kamar sallah da zakka bihi qulub domin da waɗannan ayyuka ne zukata ke nutsuwa wa tadhkurullah take Allah kuma wa ke daukan wa'azi Sun hannu amma da haha Allahu an daga abinda Allah ya hana su wa bi ta'ati rasul sallallahu alaihi wa sallam fi makhtalafu fi kuma ta hanyar yawa manzon Allah da a cikin duk abinda aka yi sabani kai ka ce sunna lila ce bid'a kai ka ce halal lila ce haram duk abinda aka yi sabani hanyar warware shi shine yawa manzon Allah da'a bidalika tatalashil mukhalafat da wannan ne dukkan wani sabani ke daidai daidaitawa wal ahwa dukkan wani son zuciya kuma ya kau wa tarji'ul ilfatu wat tasamuh ya fiya da juna da sabo da juna sai zanto ya mai gurbin gaba da juna da fada da juna ba inda za a yi mutane samu kan shirya sai sun koma kan tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ga sai mu dakata haka abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi to menene ya tabbata a sunna game da daren nisfu sha'ban wato tsakiyar watan sha'ban shin akwai hadisai da suka yi magana akan falalarsa don hadisin da suke nuna falalar daren tsakiya a watan shaban hadisai ne zai ba su da asali waɗansu ma hadisai ne na karya Na haka babu wata ibada ke bantacciya da ake yi a daren tsakiya na watan shaban kamar yadda babu wata ibada da ake yi a daren tsakiya na rajab kamar yadda muka bayani a wancan lokaci da shaban da rajab mutane sun kirkiro bidawoyi da dama a da da yanzu wato waɗanda suke yi wanda bai halatta mutum ya aikata kowace ibada ba sai bayan ya tabbatar cewa yana da dalili ko kwana daga alkur'ani ko hadisin manzon Allah ingantacce na sake mai kawo hadisi ingantacce ba na da kenan banda hadisin zarifi daga cikin ahlari ma ce wala ko lahu an fa'ala fi'lan hatta ya'lamu hukmullahi fi fa shi halatta mutum ya aikata aiki kawai dan ya ga ana yi kasa ya san hukuncin Allah cikin aiki wajibi ne ko mustahabbi kafin ya aikata sannan kuma sai ce wa yas'al ulama lalle ne mutum ya tambaye malamai kar mutum ya rinka yin abu da ka da kidahumanci Allah ya gana da mu wannan yace ne fassara wannan aya wala ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم آية تنا cewa hakika mun san da minkum wanda suka gabata cikin mun kuma san almustaakhirin waɗanda suka yi jinkiri abin nufi waɗanda suka mutu a farkon duniya zuwa yau ubangiji ta ala ya san su ya san lissafin su da bayanin su waɗanda za su mutu daga yau zuwa a tashin kiyama kuma Allah madaukakin sarki ya san su kuma yana da bayanin ayyukan da imani ko kishiyarsa aiki na ko kishiyarsa ilimin Allah ya game da abin da ya wuce da abin da zai zo na gaba haka fadin ayar ke nuna ba sannan kuma waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka nuna ayar ta sauka daidai lokacin da munafukai ke tsayawa a sahun karshe a cikin masallaci game da makaranta a tafsirin da ya wuce a baya wanda dai ya zo ya ji me muka ce ba ko hadisi da yake nuna haka kuma hadisi ne ingantacce ma'ana kasancewar aya tana da alaka da abin da munafikai suke yi na su zo sahun karshe na maza dab da sahun mata dan su rinka kallon mata sai zan to Allah ya ce wa laqad alimna al-mustaqdimin minkum mun san waɗanda suke zuwa da wuri su wuce gaba cikin ku wa laqad alimna al-mustaqdimin ko mun san waɗanda suke zuwa a karshe dan su kalli mata wa inna rabbaka huwa yasruhu kasancewar ayar ta nuna haka bai ci karo da kuma ayar fadanta ya nuna sanin Allah game da wanda suka mutu a da da sanin Allah game da wanda za su mutu nan gaba da kuma tara su da yin bayani wa kowa game da aikinsa wannan yace fadin Allah ta'ala wa lanabul wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju' wa naqsin min al-amwal wal anfus was thamarat wa bisr sabirin ayar tana nufin za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro wato zama na tsarar da firgici wal ju' da yunwa wa naqsin min al-amwal da tawayar arziki wal anfus da kuma tawayar rayuka wasamarat da kawayar wato ita ce Allah ce zai jarrabe mu da wannan a cikin rayuwa sai ce wa bashir sabirin amma kai bishara ga masu hakuri idan an jarrabe su da ɗaya da cikin wannan wannan ɗaya da cikin nau'ikan hakuri shine asabaru ala aqdarin lahi ta'ala abinda Allah ya kaddara wa bawa sai mutum ya hakuri a kansa na talauci ko yunwa ko tsoro ko mutuwar wani masoyi ko aboki dole abin abu ne da Allah ya ce zai jarrabe mutum da shi idan Allah ya jarrabe mutum da wannan sai ya hakuri kada ya ce komai sai abinda Allah ya yi izini allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun su masu hakuri su ne waɗanda idan musiba ta same su abinda suke cewa kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ke irin waɗannan suna da salawatu min rabbihim wato yabo daga wajen ubangiji shine salawatu na nan gurin wa rahma sannan suna da rahma wa ulaika humul muhtadun kuma suna shirye wannan ce fadin Allah ta'ala walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min wa mithluhu ma'ahu laftadu bihi min su'i al'azab yawm al-qiyamah wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون fasar hare yake bukata Allah ce da a ce waɗanda suka zalunci kawunan su da a ce suna da duk da ke cikin ƙasa dinari da azurfa da dukkan ma'adanai da dukkan dukiyar duniyar nan a ce ta sosai jami'an gaba daya wa mislabu ma'ahu a karo wata ma tare da ita kwatan kwatan ta labta da ubi himin sura azabi mulki ba da sun ne musu bayar da dukkan dukiyar wannan daga munin azabar Allah a ranar tashin kiyama da take jinsu wato wannan ke nuna girman azabar Allah abin da ya kai dan adam ya mallaki kamar wannan kuma ya bayar duka ai ba mun gani bane ba yanzu dan adam ya mallaki dubu biyar ma a ce ita kadai gare shi kuma ka ce ya bayar duka ba karamin aiki bane ba ballanta da abin da ke cikin kasa wa mislahu ma da a ce za su samu hakan lafta da ubihi min su'il azab yawmal qiyamah da sun gwammace su fanshi kansu daga azabar Allah da shi ran tashin kiyama Allah ce wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun ya bayyana da ya gare su irin abin da ba su kasance suna tsammani ba saboda kafirai su tsammani suke yi su za su tsira musamman shugabanni daga cikin kafirai masu kira zuwa ga kafirci kare suke daidai ne tsira za a yi Allah ce kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su tsammani suke aiki na gaske idan ka sami fada a cocinsa shi gane yake mutum ne na daga kuma kai kai ne wanda yake tababbe saboda kamata ya kabi kuma yana ganin aljannan nan su suka su ne yan adin gaba a cikin cikinsa to amma idan an tashi an tashi kiyama badalahum min Allah ma lam yakunu abinda zai bayyana gare su shine abinda ba su tsammata ba ba sa tsammanin wuta sai su ga wuta ba sa tsammanin azaba sai su ga azaba ba sa tsammanin kaskanci sai su ga kaskanci wa badalahum sayyi'atu ma kasab munin abinda suka yi tsoron sa na aiki sai ya bayyana a gare su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suke yin izgili da shi na azabar Allah sai kuma ya fada kansu daga azabar ta fada kansu wato wannan ayar abinda suke nunawa girman azabar ubangiji da kuma wato ainihin yadda girman azabar ya kai dan adam duk da san dukiyar sa ya ce bayan da duk abin da ya mallaka duniya da abin da ke cikin ta akan ya tsira amma kuma hakan ba zai masa amfanin komai ba ba ma za a karba wani ya bayar innal ladina kafaru ba ta imanihim har zuwa karshen aya tana nuna ba za a komai daga wajen su kenan inda za su tsayar da duk abin da ke cikin sa wannan yace ya dai addu'a ta alkhairi ina fatan mai tare ya mu duka cikin addu'ar mu duka dan ya roka ya roka mun jannatul firdaus Allah samu duka mai tare cikin jannatul firdaus yake cewa na saurari karatun da ake sawa NTA cikin watan Ramadan a cikin kayan fatawa cewa wanda ya waye gari bai san an ga wata ba sai bayan ya waye gari ko ya ma ya ci ya sha sai ya labari to sai ka ce daga nan zai kulla niyyar azumi ya ci gaba sannan ko ba sai ya rama wannan yinin ba abinda nake so a yi min alfarma shi ne inda zan sami hadisin da yake nuna haka wannan ita ce tambaya mai kyau sosai da sosai aka samu hadisin cikin bukhari kitabu siyam hadisin abdullahi dan umar da hadisin ummu na aisha cikin sahih bukhari kitabu siyam hadisin da yake magana dangane da wato cewa kafin a karanta ramadan da ana azumi ne na ranar ashura hadisin kuma ya bada fa'idar azumin ashura kafin ramadan da wajibi ne amma da ramadan ya sai aka sassauta shi zama mai musabi to a ɗaya daga cikin ranakun ashura ma'ana wata shekara sai manzo Allah yake cewa da sahabbai cikin ku duk wanda ya zai ya gari ya ci abinci ya kame bakinsa wanda bai ci abinci ba kare yau ranar azumi a lokacin azumin yana wajibi wanda suka fara kan abinci suka daina ci waɗanda ba su ci ba kuma shi kenan ko manzo Allah bai ce wa shi dai ku rama ba wannan shi ne hujja idan ka duba sharhi da ibnu hajar yawa hadisin ko sauran surahul hadith na sayyid bukhari yana da kyau mutum yana da bukhari yana da littattafai masu sharhin sa da za su taimaka masa musamman fathul bari ko hadith sari na imam al ko kuma umdatul qari wanda yake cewa menene ma'anar kabila domin ni dai ibra ne amma hausawa suna cewa da ni kabila dan na ce da su kuma ai kabilu ne sai su ya su hausawa ne su ba kabilu ba ne. <laughs> wallahi gaskiyar ka hausa ma kabilu ne wato shi ba hausa abin da ya dauka kabila idan ya ce kabila a hausa wanda bai da hausa ko kuma wanda asalinsa ba bahaushe ba ba kuma ba fulatani ba dai shi ba ya yadda ba fulatani ba kabila bane saboda mai saboda suna tare kullum sun cakuɗa da juna a hukuncin auratayya da menene da sauransu <laughs> amma duk wani wanda ba bahaushe ba fulatani ba to shi bahaushe sai dauka kabila kawai ma'ana wanda ba bahaushe ba kuma kufulata wanda wannan um, kuskure ne kuma ya yadu tunda ba malanta ce ta tabbatar da fasara ba kawai mutane ne ga maganin mutane suka tabbatar da wannan fasara abinda ka faɗa kafi su gaskiya hausa ma kabilu ne yadda ibrahim yake kabila shi ba bahaushe kabila ne yadda bayar da yake yare shi ma bahaushe yare ne kasan bahaushe sai ce wallahi wani yare ne game da su a can ma'ana to kai mai ne kai wato shi ba fushi ne ba yare bane muke dai kenan yace shin musulunci a hausawa ne suka zo da shi Allah tambaya ta mai kyau hausawa ba ta suka zo da musulunci ba asalin musulunci ma a hausa kasar hausa wangarawa ne suka kawo daga mali su suka kawo musulunci kasar hausa tarihin zuwa musulunci kasar hausa wangarawa ne suka kawo shi saboda haka ba wai hausa ne suka da musulunci ba su ma aure yan kasuwa suka koya irin masu zuwa fatauci ita domin a cikin abokan na hausawa sai sai kira na da suna tubabbe daga wannan ya tabbata cewa jahilai ne masu su abin da suke ba kasan mutane suna furta cikin kalmar da suka gada ma a bakin su amma kuma ni ban san kakana na farko da ya shiga cikin addinin musulunci ba kaddara ma ka san kakan ka farko kaddara ma je ka musulunta a yau haramun ne wani ya kalle kai sai da kai to babba yana nufin wulakantarwa kuskuren magana ce mai yawa mutum wanda ya musulunta a jiya yayi ikhlasi sai ya shiga aljanna kai da aka ga aka haifa cikin musulunci yayi daga kanni baka shiga aljanna ba dan musulunci ba da awar baka bace ba yahudu ba sun yi awar suka ce nan ta masarar naro illa ayyaman Allah ya karanta da wasu ya karanta da wasu cewa ba haka wani ba to saboda haka dan mutum kawai an haife cikin musulunci sai dauka cewa cikin dole sai mutum yayi karatu sai ya iya kuma sai ya kiyaye kalolin musulunci wato jahilci ne ke sa mutum ya kallo ne ce masa tuba bai ko sabon tuba jahilci ne ke sa ka dauka kai da aka haife ka cikin musulunci yayi da kakanni wato ka sha bamban da wanda ya musulunta jiya ko shekaran jiya ko ba shekara da suka wuce wannan jahilci ne baka san kuwa Allah karba addinin sa ba yanzu kai kamar kana kanka garanti kenan ka karba irin wannan kuma shine Allah ke rusa addinin su Allah ya tsare mu tambayar su ta gaba yace me yasa kanawa suka fi kowa gorin gari komai sai su ce kai bako ne gorin gari to shi ma ba baka ne bane ba dan muna zaune a Kano ne eh, ta sha ta ce ta ta ce su ma bakin funto ne dadi suka je suka zaune gari to shi ma <laughs> irin waɗannan su ba wai kanawan asali bane ba a su ma daɗi suka ji suka zaune Kano shi yasa waɗansu ma ba su da gidaje a Kano sai da suka cike kududdufi suka rayu irin wannan suna da yawa domin duk wanda yake da gida ba sai ya cike biyu ba ko ba haka wani ba